Madalla da ƙoƙari abokanan aiki sannan ku da fafatawa mu ma za mu ƙara ɗorawa a ji daga inda muka tsaya baby na suke tare da ku a cikin wannan shiri na kaddara ko ganganci. Ga waɗanda suke so su shigo shirin su ba da labarin su na ƙaddara ko ganganci sa iya tuntuɓin mu akan lambar waya sufuri takwas ɗaya shida biyar uku biyar takwas bakwai biyar ɗaya. barkanka da ƙara shigowa a karo na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi To, ga waɗanda suke bibiya wannan shiri idan ban manta ba inda muka tsaya a inda muka yi batun cewa an je an yi mata faɗa kuma daga baya idan an yi faɗan idan sun tafi an baka kai da ita ana samun wata gallazawa na faɗan maganganun cewa ai ba a dake ta ba don an mata faɗa. sannan kuma kayi mana bayani cewa duk wasu haƙoƙi da ya kamata ta sauke ba ta saukewa su sai abu guda ɗaya da take iya yi shi ma wanda ka ce shi kaɗai ne ke iya haɗa ku da ita a matsayin masoyiyar da aka zaɓan maka ko kuma mace ka yadda cewa za ka zo ka zauna da ita mm. to me ya ci gaba da faruwa daga wa'annan lokuta masha Allah to haka dai muke tare da ita bayan wani da aka mata faɗa shi kenan ta ce ma ai ba a take ta ba na ce to dama ai kai dan a take ki ba na ce kuma yan uwa na gaya ba iyayen ki ba ce to shi kenan ta ce to munan dai ta dinga min zamɓare zamɓaren baki na ce to dai daga nan lokacin ma shi dama da ranar kai shi kenan sai na sake fita daga gidan to haka bayan na dawo abincin da sai zan a ashe ita ta jawo shi abinci da raba ta ba da shi ne sun ce sun da aka abin ta jawo abincin da raba ta ba shi ne sun ce an ce lafiya baki abinci ba eh ban samu dama ba na ce to shikenan na ce to yanzu me ya kamata ki dafa mana wanda me wanda zai fi sauki wanda za mu ci mu kwanta mm. shi ne sun ce to duk abin da ka ga yi sai ka dafa na ce a ke za ki dafa ɗauko taliya ko guda ɗaya ma ki dafa mana mm. shi kenan ta ce ita ba ta samu dama ba na ce to shi kenan sai na je hura wuta ni ya ɗora na mm. tafasa dama ka iya dafa ni dama na iya mm. na iya dafa komai da komai ita italiya ita italiya na iya dafa taliya dan har shinkafa ma ni ina yi kana yi ina yi ana tuka tuwo har cewa ban dai taba tuka tuwo gaskiya ina dai dafa shinkafa da wake har wake da wake da shinkafa duka iya dafa zan iya dafa shi komai da komai zan iya da farko na tsince wake na eh shi kenan zai ruwa ya tafasa zan zuba shi to idan ya kusa dahuwa zan wanke shinkafa an zuba ta to sai su dafu tare sai su dafu yawa su irin dahuwa nan lugub eh kana sa kanwa ko ba ka sa ina sa kanwa wani lokacin eh wani lokacin kuma ba sa to kaga maza an yi bakin nan mm, mm to maza an koya muku girki kyauta eh, an matan ma wannan mm. gaskiya ne to shi a lokacin da ta gida gida mutane ta ce ta yin yana dama ni mm. wani dama ke ni a zaman shago ina zaman shago na dama ni na iya girka komai tun ina almajiranci na na iya dafa komai na haka to shi kenan sai na ɗauko talan dafa mana in ce ga mm. yanzu mana faranti in ce zo mu ci sai ta wata sa hannu muka ci kuka ci yi eh, wallahi taliya da miya kai ko da mai da yaji da mai da yaji ta saka hannu kuka ta saka hannu na tiyo mai ne komai ta zo ta saka hannu muka ci muka sha ruwa da kyau eh muka je muka kwanciyar mu mm. Allah ya magari lafiya muka tashi ni ce to yake da mana shayi ta je ta dafa shayi ta kawo mm. shikenan muna nan kuma shikenan ikon Allah sai na sallolin da nke ta nake ta roƙon ubangiji ne ce wani yarinya Allah ka ta tsakanin mu da ita mm. shi kenan to sai na fara ganin kuma soyayya ta fara zuwa to eh. shikenan soyayya ta dan fara zuwa kana ta dai addu'a kai yawa ina mm. ta addu'a shikenan soyayya ta dan fara zuwa to ashe kun Allah kaman ta dan wani lokaci ce ta zo eh ta baka lashe tun wani shiri na baba gaza mm. shine he a ta dan wani lokaci ce sai dan kwata kwata gaskiya soyayya nan ba ta fin ta sati ɗaya ma eh to me kamar me ake maka a soyayya kaga za mu so mu dan ko mm. to shikenan in shigo ne sallama sai ta mai ta ta bude a'a wani sanda zuwa yawa da ba a yi kuma da ba a yi Mm. wani an dawo lafiya lafiya kala ta wani yanzu me kake so in ma ce a fara kamun ruwa tukuni dan sha ya eh. kamun abinci da shi yau ne maka mu da ana yin abinci eh, ne maka haɗa ɗan girki nace to kina alhamdulillah a kawo sai a zama zauna wuce. eh ana hira ana eh, jin daɗi kuma kana tuwa da ɗan ledoji kai ma da ɗan ka kullum ne ta Allah sai na tawo eh in ka ga abubuwan suna yawa mm. to kina ni kuma da ma gaskiya tsakani da Allah tun a wannan ina da zuciya to amma kafin na fara nuna zuciya ta siyan kuɗi biyayya eh, nan take taimaka duk tsawon watan da muka duk tsawon watannin da muka da kusan wata takwas mm. zuwa shekara ɗaya to ina jin na nuna mata zuciya dai bai fi sau uku zuwa hudu ba don wannan abin da take mini akwai lokacin da sai ta min wannan soyayya bata fita sati ɗaya ba to wata rana ne sai na ɓata mata rai mm. dalilin da ta min wannan ta jingine soyayyar sai eh. na je ban da ba akalla sai sha ɗaya dare to da ka kai ma ka ce bari kaɗan yawwa ni ma in ci ta bari ni ma dai dan gwada yarinya nan kuma an gani a'a dama akwai wani ne wanda suke zigata ne ko waye suke zuga ta mm. shikenan sai na nace to bari ni ma in gwada ta gani ma zuga ce zangane ma mene mm. ce ma kuma sai ta ce tsakanin Allah take mun zangane to sai na yi kai wajen sha dare baka dawo ban da ba shikenan sai can wajen misali sha ɗaya da rabi sha biyu sai na zo na fara kwasa to tana ji na ashe tana bakin kofa tana ji ai kwan ga maka nan fara kwankwasa gidan nan ai wallahi bata bude ba bata bude ba har karfe 1 dare kai ina tsaye wallahi bata bude kana kwankwashe wallahi sai haura ne haurawa wallahi dama ka taba haurawa ga gida dama taba eh, haura eh bi aka sai haka mm. akwai yar katangar tamu ta baya haka mm. ba ta da tsayi sosai to shine sai na haura kadara ina jira shikenan sai na ganta a zaune na ce in ah, ce bai wa Allah yanzu kina zaune kina jina ce to me isa ka je ka zana kai dare sai ka tafi can wani gurin ka je kwana ai dama kwanan shago cikin sai ka koma na ce a'a eh ai me dama kwanan shago nake yi to ai sai in koma shago. <laughs> ka ci gaba da kwana eh shine sai ce a'a yanzu kuma tunda Allah ya mu kwanan shago da da gidana da matata da komai ya eh. hakuri tashi mu tafi ta eh. tashi sai ta tafi muka je shikenan aka kawo abinci na ci na sha ne ke muka jima kwanta. Mu dama kana sane kai haka ka gwada. Eh, ina sane. Amma gwada da kai ka gwada ne don ka ga tana. Gwada ne dama yawa din tana so na tana to sai na ga. Mm. Eh, to tana ta damu da ni eh. to shi kenan to wahai gari ban sake ba kai kai ji ka sake ba ka eh, gada ke fa kai eh wahai gari ban sake ba tunda na ga wannan nayi wannan abu da a'a sai can aka samu wata mushkila kuma wata kawa to ita kuma sai suke zuwa su biyu to a'a yau in zo in gansu gobe in zo in gansu jibi in zo in gansu kuma suka dinga zuwa kullum kullum eh sai da suka jera kusan kwana uku hudu suna zuwa suna zuwa gida a yadda sun zige ta eh to wallahi yarinyar da an ga miki sitirina duk abin da take min sitirina. Tarina. wallahi sitirina. a'a abinci sai a jera kwana uku hudu ba ai ba ni ban da ni ba ai ba wallahi ban da ni ban da ni za ta yi ta ci kuma da abokanta duk da kwanta duk na kawayen dai masu zuga za a dafa musu su kwashi gara ba rana su mm. komai amma wallahi ni ban da ni sai mm. rago san ta dare ai ta rana ita ta ci ita kuma da kwanta to kai me kake ci kwana biyu shikenan in nazo in na dawo gidan sai dai na ce ina abinci ta ce ba ta yi ba na ce to shikenan sai na fita sai na fita san kuma gurin baka girka ba mm. ban girka ba dan a lokacin in ga zan iya girka dare zai iya kurewa eh shine sai nake to bari fita gurin mai shayi sai je gurin mai shayi sai karbo shayi da biredi da madara haka sai in zo in sha sai in kwanta eh akalla sai dan je da sati ina wannan kana wannan shan eh. shayi na ga na fara fita ni dawo akwai lokacin da na tuwo hanya mm. sai na fara sumbatu na ce to ni na gidan nan ma mai zan zon tarar kai kadai maimakon da na yi kwanar gidan ma sai kwanar gidan ma zan yi sai ne kwanar can cikin unguwa saboda rudewa ke tunanin wallahi na ina tunanin kwata kwata ban Ba ka san ka saukar ga wancan layin ba ka koma wani layin sai can cikin unguwar mu sai sai can sai hankali ya ji ce subhanallah wani ni ana ina nake sai na sha tele tele sai sake ka kara dawowa ka fara manta gida dimuwa ta sauka shikenan sai da sai zo tarar ba abinci kuma sai masifa to ta me masifar wai ni me isa haka kawai kullum sun zo da mai ina abinci ina abinci ita ba ka ba da kuɗin cefane ne in dai zan fita din zan aje in dai zan kuma ba in ka ajiye din ba za ka samu ba in zan ajiye ba zan samu ba ikon Allah in na ajiye ba zan samu ka taba tambaye ta cewa ina ba ki kudin cefa ne ga abinci na taba tambaya ta nake mm. cewa to yanzu fi sabilillahi ni kin mun adalci kenan kullum zan aje miki cefa ne mm. amma kuma abinci da yake to da kake ajawa kake ajewa kan kake aje ko ni ni ce ni kuma na dauka nayi mun ci ni da kawayena nace to ai kawayen nake ni ba alhaki ba ne ci da su mm. su tafi gidan su ci to ai kawai na da ku dole in sun zo gidan inda da abincin da sai na dafa na ba su nace to shi kenan ba komai nace to amma ni me amfani sai na fita waje na je na yi so na ci mm. ta ce to wannan kuma ni na jiyo mm. muna cikin wannan da ita kawai shikenan yadda tafiya ta ina ta tafi yadda tafiya ta kawai ake yadda rufe ma ta rufe daki ta banka kai ka sani sai na ba a falo shi kenan sai na je ni kwance ta a dogo kujera haka mm. sai da muka je sati a haka ka a cikin ɗaki na dina kwanciya a cikin ɗaki daraja ta kwana a gadon mata gaga yawa hmm, ko kuma mm. kai ka haƙura kwanta a in ta gama faɗan ta ta kulle eh kulle eh. ba ma hanya zan yi ba sai ne kwanciya ta a fari kujera ni ma ko idan safiya ta ni ma sai ne fashe ba ba ka eh, ba ni ma ne ne ba ni sati kai ma eh sai ta tafi gidansu ta je sai ta ciwo abinci sai ta dawo tafi sai ta ce abin da dawo san sai aka kira mu sai aka yi sai na ga yayata sai yayata ta yi wa mm. wani yayanta wata yar uwata magana haka shikenan aka za ka same ta aka mata fada wata dattijuwa ta ta same ta mm. ta yi mata fada shikenan sai na ce to yanzu da aka yi miki fada kin gyara kwakwai ni fa ba makinki bane ni mai kaunar ki ne tunda har na kawo ki na ajiye ki nake ci da ki nake sha da mm. ki ki duba Allah mu ci gaba da biya in wani abu nake miki mm, ki sanar gaya min dan Allah dan annabi nace ni fa kafin ne auren sai na roƙi ubangiji nace Allah subhanahu wataala kada Allah ubangiji ya sa ni shiga iyalai iyalaina mm. ba tare da na sauke musulmi ba kuma wato ni akwai abu ɗaya da na riƙe to shine wanda nake tunanin ubangiji nake cewa to fa wata ran duk mutumin da ina jin kuma yawanci a kafafen yaɗa labarai malamai mm. suna faɗakarwa akan duk mutumin da yake zalunta iyalinsa to insha Allah wata rana zai je gaban Allah babu sauki fa kenan to ni kuma ina na rike wannan a cikin zuciyata mm. dan duk wani haƙi ba zan idan insha Allah in shiga haƙin iyalai na ba mm. to shikenan dai da gurbin ina sake to he na zaman he zaman to ma wannan zuciya da nake me ya kamata in yi mm. a'a in ta bata marai kawai sun hada kana tiyar guda kawai sai kuma shago sai na mata yaji eh yaji kake dakawa ni kuma yaji nake mata kamar me zafi kake ko na daddawa ko na wani lokacin gaskiya mai dan zafi nake mata dan eh. na daddawa na ma ina sa dan barkono a cikin sa to dan mai yajin ke to dan kana ci kana mm. shi shiru ana kwakwasa ruwa shi nan sai mm. na tattara kayana shi kenan sai na tafi dan ba zan sake shigowa gidan nan ba sai dare yayi in na zo man ta kulle gidan sai kuma haihuwa haihuwa jata sai mi da ka ka gyara shagon ka eh, ka koma da amma abokan suna je suka ce ah wani me za mu gani nace me za mu gani kwa nace ba ta ta tafan gwani to eh nace ko kuma sai me suka ce a ah, shikenan ba mu da mace ce to ko ko za a hana ni a shago ne suka ce ha albaka kuri kwanta ga shi sun san ka eh, an sallame ka a mutu gurin yawa ne eh, yin bada tabar mata na ja na kwanta tunani ba bani na yi bacci ba har karfe kusan uku wani lokacin bana eh sai wani duk wanda ya farka zai gani duk wanda ya farka zai gani a shagon a shagon eh duk wanda ya farka shagon hada ka ne ki hadaka ne mu uku ne a cikin ka mu. ne a cikin mun tsaya ah na ta ayyan eh, makotan shagon naka ne a shi wanda kuke kwanciya din talatale ni ni ne sai na fita na bar su ne da yake na gida eh to shi kenan yadda da suke mu wannan tsiyar shikenan suke ce a ah, to wane duk wanda ya farka ko karfe na da ya ga ido na biyu ni bai sanin tunanin ni hankali na ba ma nan yanke ba mm. can ma hankali ne yana wani guri inna lillahi shikenan ana haka ana haka ana jin akalla to kenan sai ba mu ta ji labari sai ta kira ni ta ce to kai da mace take yaji waye da waye ga maka namiji yana yaji <laughs> na ce baba ni abu ne ya ishe ni wallahi to gashi ka rana na ga mata komai da abin da ke faruwa kenan sai ta ce to haka ake hakuri ake yi ka ce ku ci gaba da hakuri a ina jin yarinya ne tsakanin da ita ina jin shekara ɗaya da wata uku mm. muke tare da ita to shi kenan akwai lokacin da abin ya fi zafi ɗan watanni nan uku na saman shekara to shi kenan a lokacin yawa in mm. ta tambayi unguwa na ce kamata yi Ke wannan ce ki hakura da unguwa ki ce kin hakura idan kuma ban ce ki hakura ba za ki hakura mm. to shikenan ce za ta je wuri kaza to a'a yau a tambayan unguwa mm. gobe ma sai a tambaye ni jima sai a tambaya kusan kullum kullum kullum dai sai a tambaya in zan fita eh. in zan fita ita ma za ta fita to in nace to ki hakuri shine je kin je eh to ki hakura yau ai ku ta ce wallahi kana fita kana saka ba kana fita ni ba zan fita ita ma za ta fice ai ko wallahi haka muka dinga yi kowa ya ah, fita ina take zuwa mutane wallahi na rasa ne take wata da ce ta je gidansu mm. wata kuma ce ta tafi wani gidan kawai da ake yi baka taba tunanin cewa ka je ka hada wa'anda suke hada ku auren ku je ku tattauna ba yayar mu eh. ita wannan yayi ta mota ta fara kawowa eh. je in neme ta ita nake gaya komai to ita kuma ban sanya take ba kuma sai babu bane in je nake gaya mata kawai mm. to ita kuma ya aka ya aka ita dai kawai sai ta dinga ba da hakuri to shikenan eh, in ta yarinya nace karki je unguwa sai ta ce sai ta je in na fita ita ma sai ta fita shi ne sai na ce to shi ni wannan magana kuma har unguwar ma in ta fita ma ni sai na da gurin aiki wata dama kamar karfe nawa take da ita wani lokacin sai ta kai magariba za ta dawo za ta dawo hmm. ni kuma a lokacin sai in dina kaiwa wannan daren sun gida a karfe takwas to ai ka ce dama watakila kamar yadda ka gaya mana cewa tsakanin gidajen ku da gidajen su ba nisa ka taba fahimta su take zuwa na taba fahimta su nake take zuwa dan na taba to amma duk zuwan da take ba a taba zuwa an ga an maka magana a ce dan me take zuwa ba taba tambaya tunda a baya ma ka ga ya mana tana zuwa cin abinci gaskiya mahaifinta babban mutum ne to eh dan in ta shiga gaskiya mahaifinta baya sanin ta ta shiga gidan kenan sai dai yau ta shiga ɗakin babata hmm. ko kishiyar babata hmm. to shi kenan dan in ta abin in ta shiga hmm. to dan daga lokacin ta fuskanci mahaifinta ya kusa dawa sai ta abin sai ta fice kuma sai ta tafi dan shi ma baya dawa wa gire to dan shi sai isha a waje dama da gilimanci yake sai isha mm. ya kai kamar misalin tare gidawa idan kuma ta fuskanci dama an yi magariba to kafin shan ne ta kuma sai ta dawo kuma ba a samu wani a gidan wanda ya gaya mai yawa sai kan wata na tambaya mm. sai nake cewa wance ta je gidan ku ne da ce eh je ta je mm. na ce yau fa ta ce a gidan wance ta je ta sai ta ga mata kawarta sai ta ce gidan wance ta je na ce to shikenan Mm. ita kawai ta dama da wari na sun tana zuwa nan gidan namu mm. dan ba ta fashin kwana ɗaya biyu haka sai ta mm. shi kenan sai na ce to ni fa na gaji da wannan al'amari tsakani da Allah na ce wance wai me kike so ne tsakanin da ke duk abin da ka gada ce kai mu ta ce eh shine sai na ce a'a ba dai duba na ce ki hakuri ce kin san fa tunda muke tare da ke kin ga mutum yana muke bacin raina ba na ce dai ina da zuciya amma ni muke zuciya tsakanin da Allah ba za ki gane za ki gane fa kurinki mana yan kai kuma sai me akai na kake na ce to kenan sai dai mata ta taba zuciya sai da na kwana uku ne wa manzo gidan ba unguwar ma gaba ɗaya sai na bata ina ka tafi sai na tafi can cikin gari to gidan wani yayana to sai in ce ya ba wani lafiya nan ce eh lafiya kala wala ba sa ne sun tafi eh. sati za su ya kauye ne ka zo eh, ziyara ni ma hike na zo ziyara eh yadda ne kwana uku a na hudu sai na koma gida sai mahaifiyata ta zo sai take cewa wani ina ka je sai ke cewa na je gurin wani ne mm. to lafiya me yasa ka je ka zauna na ce to ba na gaya muku na ce gashi gashi gashi amma kuma an ƙi a gyara wani al'amari ita ma bata nan sai ta kulle gidan ta tafi to yanzu shi ne sai aka je aka ce aka ba sa hakuri sai suka dawo dawo din nan shikenan maimakon abu ya canja ya ci gaba sai abu ya ƙara sama to aka aka zo da sabon salo shikenan mm. me take yi canjin da aka samu canjin da aka samu mm. idan ni ma da na gyara ni kuma ba mu da saboda ina ji magana mahaifa ta gaskiya tsakanin da Allah ba yanda mm. za ta wallahi dan dattijuwa ce akalla ta kai shekara kusan 75 zuwa 80 don ko tafiya muke da ita haka zan rike hannunta ko dutse na gaya ta haka zan iya kautar da shi da ta hmm. to kuma duk abin da tace min ba zan iya kautar da ita ba tace wani karka sake ta to shikenan wallahi ban sake ba ka je ka ci gaba hmm. ka ci gaba da duk abin da kake mata karka fasance to shikenan sai na sai na ci gaba zan kawo kan abinci zan yi komai shikenan sai ta dan iba sai ta girka iya ita sai ta ci a hakan dai eh, a hakan sai ta iba iya ta ce sai ta ci sai ta iba iya ta ce ni kuma sai in girka ni ma iya na sai in ci a haka muke tare da ta shikenan yau ta mu'amala mata da ne ka ta aure gaba da hmm. to shikenan sai na ce to kinga ni da zaman nan fa gaba ɗaya ko tsakanin da Allah fa ni tsakanin da Allah zan iya rabuwa da ke mm. ta ce a to in rabu da ni sai ne ta ce eh mm. in kara rabu da sai wata uwa shikenan sai rage mijin aure kaza kaza kaza ne mm. shikenan akwai wata rana sai muka da dare na dawo in ce ina abinci na dawo da yunwa ya ce ina abinci ban yi ba ne mata magana akalla ta kai goma kafin ta amsa shikenan sai na ce to yanzu abincin akwai ne yi ko babu babu niyya ba za a yi ba ta ce eh ta na girka a'a ina cin girki na me ka girka mu a lokacin taliya da mana ga na da dare taliya nake ba a samun damar shinkafa da wake a'a ayin kamar da tana dan jin lokaci gaskiya da yake wajen mm. da huwar wake mm. to shi nan sai na ce to bari in girka taliya don ita ce tafi dan fi sauki wanda zan iya ci in mm. kwanta ina cin girkin na wani lokacin kawai sai ta zo sai ta taba taɓa min da ruwan zafi a ah, ta zo kake girkin ni nake girkin amma sai ta zo sai ta zo irin wucewa na da irin fiya-fiya din sai ta zo ta irin kaucewa sai ta bare da ruwan zafin a sai kwaro mu a kafa Allah ya taimake bai tafasa ba nace wannan wani me haka me haka sai ta banzare da ni me haka ina tana dawa kwarin kwada mata mari sai na mare ta ma kwada kenan eh kwada mata mari ni kamara ni kamara ce an mare shi shi abin da zake an mare shi ya ce mu kwala ta ce maka kwala eh in ce ba ki sake ne ba za a sake ta ba dan abu ta kazar ubana ba za a sake ni ji kaza ne ni saki kwada mata mari na yadda ita to yanzu kai baka eh. tunanin cewa kaka je ka wannan baka warba da ita lokacin ta ban haushi ne a lokacin mm. ina cikin girki na kusa tafiya ga wa wala cikin hakuli ake yi to ina ululu eh shi ke nan girka kusa ka zuba taliya kuma a lokacin ban zuba ba ruwan zafi ba yana gab da yin tafasa gab da yin tafasa ne zaka watsa taliya ka samu ka dora kuma ni babba mu ne wannan ya ta ya baro min tukunya akan kafata ne ta kinga nan ka ce da a ce Allah ya taimaka ya tafasa eh. da shi kenan ban san ya azaba da zan sha ga azaba yunwa eh, ga azaba yunwa ga wannan na ga cewa shi na na sake zuba wani ruwan sanyin eh. na sake dora ya sake wannan dimin tukuna to shine wannan dalilin da yasa na fara shine kamar ita mm. shi kenan ana ana muka rikice da ita da fada a ranar da ina jin mai bacci bari da ni ga sanyi har ita to sai ta da ita sai ta tafi gida da safe na tafiya gida sai aka zaka kira na mahaifiyar tana goyon bayanta ita mahaifiyar yawwa shi kenan yake mahaifinta shi kuma gaskiya babban mutum ne yake nan mm. aka yi mata faɗa yi mata kace kace ce ki koma ha ilawa shi nan sai ta daina girki akan wannan karan sai ta daina girki ma kwata kwata sai ta daina shi mm. shi ke nan sai na ce to a lokacin sai ta ga na Allah ni irin wannan gaskiya tsakani da Allah ni kawai na haƙura da ki kawai na suke ki a lokacin kawai mata na sai na suke ki saki no ka mata saki ɗaya mata mm. shi ke nan ta ce to shi ke kasa ce eh, ta bu ne da fari kaza kaza ta haɗa kayayyaki ta fice shi nan ta na sai na kuma hago to ci gaba da kwana yi gana sai na ce to ina eh, ana na ana na wani magari ta kira na me yasa kai haka kaza kaza kaza ni ce ha ba ba ni abin ya ishe ni hmm. shi kaza kaza an ga mun kun gyara muna da muna nan akalla sai da na kai wata biyu zuwa uku sai ake cewa to sai ake ina jin lokacin ta gama ida kenan sai wani kenan sai yayin nan ta take cewa wani me yasa zaka yi abu kaza baka zo ka tuntube ni ba ce ai ko kuka haɗa da ita kuma abin bai maka daɗi ba ni jin saboda haka na ga muku eh, na ga muku na ga muku ku kun kun gyara wannan al'amari ya za a yi kina eh, to shi kenan Allah sa gafara ya mu am to shi kenan ai tana nan yanzu ba ta aure ba kaza kaza tana nan akalla ta kai wata bakwai a gida ba ta aure ba kaza kaza ko za a koma na ce a mm. kana da Allah ba zan iya koma ba a a'a wane ka koma baba mahaifinta sai sake kira na mm. sai ya ce to wane abin da nake son ga maka mata sai an yi hakuri kaza kaza kaza duk da ya gama gaggaya mini mm. shi ne ce to shi shikenan aka zo sai aka aka sake mai aure masu sauraron mu aure an da shi kuma lokaci yayi mana halinsa baby nice nake cewa gare ku abokanan aiki.